a maimakon wanda zai dinga aurar da zaurawa a jihar Kano wata kuma shek Aminu Daurawa Inda mai sauraro a yanzu haka mutane da dama sun yi mamakin ganin wannan hira ta Hadiza ga wanda shek Aminu Daurawa inda a yanzu haka mutane da dama sun fara kallon wannan bidiyo inda mai sauraro a yanzu haka kai ma idan ka gyara zama za mu sa maka wannan cikakken bidiyo na hirar Hadiza gaban domin ku ji abinda suka tattauna tsakaninta da shek Aminu Daurawa inda mai sauraro shi ma Sheikh Aminu Daurawa har ya fito ya tsokana Hadiza gaban, ya mata tahin cewa ita ma ya kamata ta fito a yi mata auren zaurawa. Mai sauraro barkan ka da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka. Kuma barkan ka da jimirin sake kasancewa da mu a wannan lokaci. Mai sauraro kafin mu sa maka bidiyon amma kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon shigowar ka channel ɗin nan tamu ta farko mai albarka. muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu mun gode misraro a yanzu haka dai jaruma hadiza gabon ko kuma in ce shek aminu daurawa ya yi wa hadiza gabon wata tambaya wacce ta kulle wa hadiza gabon kai inda mai sauraro a yanzu haka shek Aminu Daurawa ya ce da jarumar Hadiza Gabon me yasa mafi yawancin jaruman yanzu da suke tasowa ba sa ɗauko irin ta'ada irin ta tsofaffin jarumai wato kumsa hadiza gabon wanda yanzu aka shak aminu daurawa ya yi magana akan musamman jaruma momi gombe inda mai shak aminu daurawa ya ce ya kamata a nemo wanda yake dakatar da mata a kaniwood a dakatar da jaruma momi gombe inda shigar da take yi ta ɓaci da shigar banza da mai sauraro a yanzu haka dai shak aminu daurawa ya yabi jaruma hadiza kabon da aisha aliyu tsamiya da kuma halima a tete da kuma fati washa da mai sauraro a yanzu haka dai mai sauraro jaruma hadiza kabon ta yi wa shak aminu daurawa wata gagarumar tambaya wacce ya tasa shi dariya inda mai sauraro a yanzu haka ta ce mai yaya ji a lokacin da aka ɗauko shi aka ba shi mukamin shugabanci na hisba inda mai sauraro jarumi ko kuma ce jaruma hadiza kabon ta ce ita ma tana da waɗansu waɗanda take buƙatar a taimaka wa a yi musu auren zaurawa inda mai sauraro a yanzu haka dai ta tambayi shek aminu daurawa wace iriyar fafutuka kaya sha a rayuwarsa wacce yake tunanin cewa ya sha wahala kafin ya zamo malami ko ce kafin ya zamo shahararre a hizba inda mai sauraro shek aminu daurawa ya ce ba zai taɓa mantawa ba lokacin da ya taɓa zuwa wani gari na bauchi zuwa tafsiri a lokacin da suna cikin tafsiriya kautsam aka sa musu jifa da duwatsu inda mai sauraro shak aminu daura shi kawai farkawa ya ya gan shi a asibiti inda mai sauraro a yanzu aka ji shak aminu daurawa ya bayyana bakin cikinsa kan wannan jifa da aka yi musu da duwatsu dangane da wannan tafsiri da ya je yi tabbas mai sauraro dama an ce dan adam ajizi baya tara bai cika goma ba to mai sauraro tabbas zaka fuskanci kalubale a rayuwa to zaka samu nasara idan kana neman ta to zaka samu nasara domin mai sauraro ka san cewa ƙalubale yana tare da nasara in za ka jura ƙalubale to za ka samu nasara nan muka kawo maka ƙarshen wannan kanin labari da muke tafa da shi a yanzu haka ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin ta mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni da dumi-dumin sa ko da yaushe mun gode